Jama'a assalamu alaikum a wasan mu ne za ku ji cewa manajan club din Liverpool ya ce yana fuskantar babban kalubale a farkon kakar wasannin Premier League Manajan kulab din na Liverpool, Brendan Rodgers, ya yi imanin cewa gagarumin canji da aka yi ya ƙara armashi ga kulab ɗin a wannan kakar Premier League. A farkon wannan kakar wasannin, Brendan Rodgers sun yi ta fama kafin suka yi galaba da uku da hudu da kuma uku wanda ke da muhimmanci sosai na nasararsu wanda ya kai su ga matsayi na shidda. Darasin da na koya shine yawan goyon baya da kake da shi a kwamitin gudanarwa da daraktoci da 'yan kwamitin zartaswa ba shi ke tasiri ba wajibi ne ka jajirce ka kuma yi nasara a cewar Rogers. Da jaridun Birtaniya. Ya kuma ƙara da cewa ya kasance dole gare ni in yake shawarar da za ta taimaka mu iya kaiwa aƙalla kusa da yadda muke da da kuma ci gaban kulab ɗin. ta da kowane tsokaci kan tasiri da kuma sauƙin tafi da shi da ma na hakan tun farko ganin da aka sai da ɗan wasan da fa kowanne cin kwallo Luis Suarez ga kulab ɗin Barcelona Rogers ya amsa cewa bangaren sa na Liverpool ya shiri ce a farkon shekara ta 2014 zuwa 2015